j'étais protégé. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa da ku a shirin namu na yau Laraba ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Hanifa Kabir Dikamshi da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Hanifa da kanin labarai. yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na dakile yaduwar covid a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar sin da ma duniya baki daya ƙoƙarin da amurka ke yi na ganin an sassauta zaman tankiya tsakanin turkiya da mayakan kurdawa a arewacin siriya da alama bai yi wani tasiri ba a jiya talata sanatocin amurka 61 suka amince da kuri'ar kara auren jinsi daya da kuma na tsakanin jinsuna yayin da wasu 36 suka yi akasin haka kanin labaran kenan bayan labaran duniya muna da rahoto kan umarnin da wata kotu a birnin tarayya abuja ta yanke na ɗaure babban sifeta janar na 'yan sandan ƙasar sabili da bijirewa umarnin kotun da rundunar 'yan sandan ƙasar ta yi to ko menene tasirin wannan hukunci implication ɗin abubuwan duk wani aiki da a hukumance da shi zai iya ba umarni ko zai iya sa a yi to wannan duk abin da ya bayar baya cikin ka'ida kamar a ce wani sai sanya hannu a wasu takardu a hukumance ko kuma bada wani umarni na kasa da shi ya bi sai kuma gasar cin kofin duniya da aka kara jiya da ta ɗauki hankalin ƙasashen duniya ganin cewa tun daga halin da ake ciki tsakanin amurka da rasha ba a jituwa to wannan kwallo kamar kare jini biri jini ne a ketare ne kamar kowace laran laraba wannan shirin murtala faruk sanyi na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda a yau na na zai fara bibiyar batutuwan da ya taɓo a shirin a wannan shekara mai karewa amma kafin nan ga hanifa da halin da duniya ta waye gari jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na dakile yaduwar covid a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar sin da ma duniya baki daya wato fafatawa da ke gwada karfin fasahar da ke sa ido kan yanar gizon kasar sin da ake kira da great firewall Daraktar kungiyar kare hakokin bil'adama ta Human Rights Watch a China, Sophie Richardson, ta ce da alama jami'an kasar sun na komawa yin amfani da wasu hanyoyin fasaha marasa ƙarfi don daƙile saƙonnin da ake yadawa ta yanar gizo yayin da masu zanga-zangar suka kware wajen isar da saƙonni ta hanyar kaucewa matakan gwamnati na sa ido a intanet. Ms. Richardson ta faɗa wa murya Amurka ta Skype cewa 'yan sanda na tsayar da mutane akan tituna a cikin ababen hawa na haya suna tilasta musu ba su wayoyinsu na hannu na zamani domin 'yan sandan su duba ko suna ɗauke da rubuce-rubuce kan zanga-zangar ko sun ɗauki hotuna ko bidiyo ko kuma sun tura wa wasu mutane waɗannan bayanan. Wasu masu zanga-zangar a birane kamar Beijing da Shanghai suna samun hanyar tura bayanai game da matakan da ake ɗauka ta hanyar yin amfani da wasu fasahohi da za su kaucewa na gwamnati da aka yi imanin suna amfani da wata fasaha da ke taimakawa wajen toshe abubuwan da aka haramta a ƙasar. kokarin amurka ke da kokarin da amurka ke yi na ganin an sausauta zaman tankiya tsakanin turkiya da mayakan kurdawa a arewacin siriya da alama bai yi wani tasiri ba inda dukkan bangarorin biyu suka ƙi sausautawa duk da gargadin da ake yi na cewa duk wani rikici yanzu zai taimaka wa ƙungiyar ta'addancin is ne kawai jami'an ma'aikatar tsaro da na sojin amurka sun ce suna tuntubar turkiya kasar da ke kawance da kungiyar tsaron ta neto akai-akai da kuma dakarun siriya na sdf da kurdawa ke jagoranta babbar kungiyar kawance a yakin da ake da is amma har yanzu ba a cimma wata nasara ba ba mu ga alamar raguwar tankiya ba abinda mai magana da yawun haɗakar dakarun ƙawancen da amurka ke jagoranta don kawar da ƙungiyar is ya shaidawa muryar amurka ta imal kenan a jiya talata yana mai nana ta kiran a sassauta tankiyar a dukkan ɓangarorin duk da kiraye-kirayen da aka shayi a jiya talata turkiya da dakarun sdf sun nuna alamar suna cikin shiri idan rikicin ya ci gaba inda jami'an turkiyya suka kafe kan cewa dole a daina ganin dakarun sdf a matsayin abokan hulɗa a yakin da ake yi da ta'addanci amma a matsayin wani bangare na kungiyar pkk ta kurdawa wato kungiyar ta'addanci da ke da mazauni a turkiyya. a jiya talata sanatocin amurka 61 suka amince da kuri'ar kare auren jinsi daya da kuma na tsakanin jinsuna yayin da wasu 36 suka yi akasin haka sanatocin jam'iyyar republican sha biyu ne suka kada kuri'ar amincewa da kudirin wanda za a tura wa shugaba joe biden don ya sanya mashi hannu ya zama doka bayan ya samu amincewar karshe a majalisar wakilan amurka lallai al'ummominmu na bukatar samun nasara mun fuskanci abubuwa da yawa in ji kelly robinson shugaba mai jiran gado ta kungiyar kare hakkokin 'yan ludu da maɗigo ta lgbtq a matsayina na wanda ta yi auren jinsi ɗaya na samu kwanciyar hankali a yanzu na san yanzu 'yan uwana da nike yi wa fafutuka za su kasance lafiya ƙudurorin ya soke wata dokar aure ta shekarar 1996 wacce ta bayyana aure a matsayin tsakanin mace da namiji a ƙarƙashin dokar gwamnatin tarayya haka kuma ƙudurin zai buƙaci jihohi su amince da auren jinsi ɗaya da aure tsakanin jinsuna da ake yi a wasu jihohin ko da yake hakan bai hana jihohin yin dokokin da za su haramta auren ba to ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kada a yi nisa nan gaba kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonin namu a Najeriya inda wata kotu ta yanke wa babban sufeta janar na 'yan sandan ƙasar Usman Alƙali Baba hukuncin ɗaurin watanni uku a gidan yari sabili da bijirewa wani hukunci da kotu ta yanke da daɗewa. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mai ɗauko mana rahotannin harkokin tsaro Hassan Maina Kaina ya haɗa mana. tun shekaru ashirin da suka gabata rundunar 'yan sandan najeriya ta sallami wani jami'inta mai suna patrick okoli daga bakin aiki inda shi kuma ya garzaya wata babbar kotun jihar bauchi kotun jihar bauchin ta soke wancan sallama da aka yi wa mr okoli inda ta ce an yi shi ba bisa ka'ida ba a ranar 19 ga watan fabrairun 1994 kotun ta umarci rundunar 'yan sandan najeriya ta maido da mista okoli bakin aiki tare da biyansa dukkanin haƙoƙinsa bayan jan kafa da rundunar 'yan sandan ta yi na bin wannan umarnin kotu shi wannan dan sanda ya sake gabatar da koke a gaban babbar kotun tarayya da kenan abuja don ta tilastawa rundunar 'yan sanda yin biyayya ga hukuncin da tun da farko babbar kotun jihar bauchi ta yanke ake yanke hukunci kan wannan sabata juyata mai shari'a olajuwon na babbar kotun tarayyar ya ba da umarnin tisa kayar shugaban 'yan sandan najeriya zuwa gidan gyaran hali na watanni uku a martanin da ta mayar rundunar 'yan sandan najeriya ta ce sofeta jinar din ba wai ya ki biyayya ga umarnin kotu ba ne har ma bai san da wannan hukunci ba shugaban 'yan sandan najeriya ya umarci kwamishinan 'yan sanda mai kula da sashen shari'a da ya gaggauta binciken wannan magana da nufin ɗaukar mataki cikin gaugawa to ko mai tasirin wannan hukunci ga shi sofeta jinar din barista hamza nuhu danta ne lauyan tsarin mulki ne implication din abubuwan duk wani aiki da a hukumance da shi zai iya bada umarni ko zai iya sa a yi to wannan duk abin da bayar baya cikin ka'ida kamar a ce wani sai sanya hannu a wasu takardu a hukumance ko kuma bada wani umarni na ƙasa da shi ya bi ko kuma zaman shi a ofis a matsayin shi na inspector general of police in ba an an goge wannan hukuncin ba to shin a halin yanzu za a aike da shugaban 'yan sandan gidan gyaran hali kenan tambayar kenan da na wa lauya dan fafutuka barista Yakubu Salebawa. Duk da lokacin da aka yanke wannan hukunci a lokacin shi ba babban speto na 'yan sanda ba. Da farko sai a kai masa wannan hukunci. Idan bai biyayya da shi ba akwai abin da muke kira form 48. shi shine ya zo ya nuna dalilin da zai sa ba za a kai shi gidan wakafi ba. Idan aka yi wannan bai yi ba akwai abin da muke kira form 49. Shi ma za a ƙara kai masa za a sabin ɗin shi wannan form 40. Idan bai ba daga na akwai abin kira contempt procedure an bashi form 48 ya ki biyayya an bashi 49 ya ki biyayya don haka wata shari'a ce za a ƙara bi na musamman na rashin biyayya da dokakku idan har ba a bi ɗaya ba yana da kafar da zai iya mura ya je ya kalubalanci wannan kotu ko wannan hukuncin da aka yi masa. barista yakubu salibawa a rahoton hassan maina kaina kuna sauraron sashen hausa ne na murya amurka a birnin washington dc ga hanifa da ci gaban labaran duniya. A jiya talata sabon babban hafsan sojan Pakistan janar Asim Munir ya kama aikin jagorancin dakarun kasar da suka kware a fannin makaman nukiliya a daidai lokacin da ake sake fuskantar barazanar ta'addanci da kuma kara kiraye-kirayen babban hafsan ya fidda hukumar daga harkokin siyasa. tsohon shugaban babban hukumar leƙen asiri ta ƙasar da ake kira da isi a takaice ya fara aikin rike mukamin na shekaru uku a matsayin babban hafsan soja a wani biki da aka nuna ta talabijin a ƙasar a birnin rawalpindi inda hedkwatar sojan ƙasar take manir dai ya karbi sandar aiki daga janar kamar javid bajwa wanda ya yi murabus daga mukamin bayan wa'adin shekaru shida da aka tsawaita mai cike da takaddama. sojoji sun taka gagarumar rawar wajen mulkin kasar da ke kudancin asiya mai yawan jama'a kusan miliyan 220 sojojin ne suka kitsa kawar da zababbun gwamnatoci ta yin mu'amala da abokan hulɗar siyasa sannan kai tsaye sun yi mulkin pakistan kusan rabin shekaru 75 na tarihin ƙasar. an shiga yanayin alhini yayin da senegal ta samu damar shiga mataki na biyu na cin kofin duniya a daidai lokacin da ake cika shekaru biyu da mutuwar papa buba diop tauraron kwallon da ya sa suka samu damar shiga wasan kwata final a karon farko a shekarar biyu. Kalidu Kulubali ya sanya wani abin hannu na musamman mai dauke da lamba 19 wato lambar Diop su kuma 'yan wasan suka rike tuta mai hoton dan wasan na tsakiyar baya da dan kwallon nasu ya zira kwallo a ragar a minti 70 inda aka tashi da ci biyu da daya a wasan da suka yi da kasar ecuador abinda ya sa mataki na 'yan sha shida Diop wanda ya mutu yana da shekaru 42 ya ci kwallo a wasa da Senegal ta buga da Faransa inda ta doke Faransa da ci ɗaya da babu a gasar 2002. Kana ya zira kwallo a wasan da Senegal ta tashi da ci uku da uku a wasan ƙarshe na rukuni. a gaida Hanifa Kabir Jikamshi da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma da labarin rufe taskar rahotannin namu da batun gasar cin kofin duniya da ta shiga kwana na goma sha ɗaya yau inda a jiya Amurka ta fafata da ƙasar Iran ƙasar da ta zama sanadiyar fice uwarta gasar a shekarar 1998 a faransa a hirar shi da abokin mai ibrahim ka almasi garba mai fashin baki garba suleiman ya bayyana dalilan da ya sa wannan wasan ya dauki hankalin 'yan kallo a kasashen duniya wasa da aka fafata aka gwabza karo tsakanin iran da amerika ya kayatar kwarai da gaske ya ba kowa sha'awa tun ma ba su amerikawa ba da kuma duk wani mai sha'awar kallon kwallo a duniya To akwai masu cewa harkar siyasa ta shigo wannan bugawar da aka yi a ta kake ganin wannan abin ya tabbata. Duk wanda ya san abin da yake faruwa a duniya kuma yana jin labarai iri-iri ta kafofi daban-daban ya san cewa ba a ga maciji tsakanin Amerika da Iran. Ba irin takunkumin da Amerika ba ta sama Iran ba iri-iri daban-daban saboda haka a siyasance su amurkawa za su murna za su farin cikin ganin cewa sun lashe wannan wasa ana ganin cewa tun daga halin da ake ciki tsakanin amurka da rasha ba a jituwa to wannan kwallo kamar kare jini biri jini ne ya kamata a yi shi a kece ne to allah dai ya nuna mai rabo ya yi nasara kan wannan wasa bugu da ƙari kuma domin tsaban nuna siyasan a ciki wato hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar amerika da ita gwamnatin amerika da masu hannu da shuni da yawa sun yi ma 'yan wasan amerika alkawarin don kishin da ke tsakanin amerikawa da mutanen iran idan har suka ci wannan wasa akwai wani tagomashin kyauta mai yawan gaske wanda yake <laughs> jiran su to wannan kyauta ku zai zo ga hannunsu za su samu ta wani fanni yan wasan iran suka burge ka kuma ta wani fanni yan wasan amurka suka burge ka a inda wato duk wanda ya kalli wannan wasan zai ga cewa a amurkawa wato sun dinga stingin wato sun ta harbin 18 din eh, iran sun ta kai musu hari sun ta kai musu hari inda Allah ya ba su sa'a harin da suka dinga kaiwa a kwallaye ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya mun lissafa abin da suka barar wajen kwallo biyar kamar yadda su ma Iran sun barar da kwallo sun kai guda uku ko hudu abin da kuma ya ba kowa sha'awa a nan a Amerika yadda 'yan wasan Amerika suka ɗauki wasan akwai coordination wato haɗin kai wannan ya ba wannan wannan ya taɓa ya ba wannan kamar yadda dai wasan Brazil ba su cika buga ta a samar ba tun har ba ta mati in kaga kwallon sun gara ta taje wurin wannan taje gurin wannan sannan ga shi kuma wato dakarun tsaron gidan amerika sun yi bakin kokarinsu sun iyaka kokarinsu su kare mutuncin ci ɗaya nan da suka samu suka yi garba suleiman wani mai fashin baki a hirarsa da ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya. A yayin da shekara ta 2022 ta soma adabu za mu kawo muku bitar muhimman abubuwan da suka faru a cikin shirin a shekarar nan mai ban kwana. assalamu alaikum a cikin shirin baki mai yanka wuya na farko a wannan shekara ta 2022 mun soma ne da jin ra'ayoyin 'yan najeriya kan yadda suke zargin kasawar gwamnati musamman a sha'anin tsaro ba za mu manta fyaɗe kisan gilla sace mutane tsadar rayuwa ƙona gonaki da kashe 'yan arewa da aka yi a kudu ba matsalolin da muka samu ha'inci da kuma rashin tafiyar da shugabanci na gari ba kasan da aka raina talaka kamar kasan najeriya kuma ba wajen a najeriya ba wajen da aka raina talaka kamar arewacin najeriya gazawa da yawanci 'yan najeriya suke ganin cewa wannan gwamnati ta yi ba a ta fannin tsaro ta yadda har masu adawa da ita da ma masu goyon bayanta da dama suka dawo daga rakiyarta ko kuma suka ta korafi da nuna gazawarta saboda lalacewa da abubuwa suka yi a ta fannin tsaro musamman ma dai maganar nan ta garkuwa da mutane da don neman fansa da kashe-kashe da ake ta yi to sai dai hakan bai hana bayyana fatan da 'yan kasar suke da shi ba a yayin da aka shiga sabuwar shekarar na farko matsalar tsaron a ce yau ta kau a ce allah ya taimake mu wannan harkar ta tsaro an shawo kanta sannan na biyu hawa farashin da ake ciki a najeriya shi ma a ce ubangiji allah shi cikin al'amuran allah sai ta al'amuran talaka ya samu sauki a cikin wannan da muke ciki fatanmu ya zama cewa gwamnati ta dubi yanayin da al'umma suke ciki na talauci na tashin hankali na bala'i su sassauta mana a cikin watan na janairu kuma kungiyoyin farar hula suka yunkura domin kalubalantar albishirin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi musu a ƙarshen shekara ta 2021 na cire tallafin man fetur wanda hakan ke nufin ƙarin farashinsa kullum sai a ce wai ana ba da wani wai tallafi na shigo da mai wa ake ba wa tallafin ita nnpc din ake ba tallafi ko wa ake bawa. na farko kenan biyun su ya kamata ma a zauna a daddali a ƙasar nan a gaya wa 'yan ƙasa shin man fetur da fitu take shigo da shi a ina take samun kuɗin da take shigo da man fetur din nan ɗanyen man da take ɗiba adadi nawa take ɗiba take fita da shi sannan kuma ya take siyo shi wannan wankakken mai da ake shigo ake kawo shi kasan nan to wannan abu mun ce da mutanenmu da suka muka shirya duk shirin da muka yi a saurara amma kowanne su ci gaba da mitin a jihohinsu so da mun san magana cewa kai an dakatar zuwa lokaci ba cewa aka an yanke gaba ba mun san za a kuma tsaro wata sabatta juyatta ne karshen ta a daidaita da haka mun ce kowa ya zama on standby ana kallon su da sun zo da wani abu makamacin wannan a sake fitowa a jajirce a ce ba a yadda ba a makon farko na watan fabrairu gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya fito karara ya bayyana kudurinsa na tsayawa takarar shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar pdp yana mai bayyana ra'ayin cewa shine ya fi cancanta da shugabancin kasar bangaren shari'a bangaren ah, majalisa da kuma bangaren gwamnati ah, da su ne bangaren ruka guda uku na gudanar da mulki na demokuraɗiyya kowanne su in ka duba akwai cancanta da Allah ya bani a cikin waɗannan bangarorin ƙari ga wannan kuma ana magana cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba ni ba zan kira kai na saurayi ba amma ko ba zan kira kai na tsoho ba saboda kai ya zama kamar wata gada ko kuma wata wata wata wata wadda ke tsakanin matasa da kuma waɗanda suke tsofaffi kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuttuba ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai ni wanda shekaruna duk da duk ayyukan nan da na yi duk sanin najeriya da allah ya bani har yanzu na hamsin da shida a cikin watan na fabrairu ne kuma tsohon gwamnan jihar kano rabiu musa kwankwaso da ke cikin jam'iyyar pdp a lokacin ya jagoranci kaddamar da wata kungiyar fafutukar siyasa a najeriya domin ceto kasar daga abin da suka kira halin ni yasin da take ciki farfesa rufa'i alkali na cikin jigajigai daga jam'iyyun siyasa daban-daban da suka haɗu suka kafa ƙungiyar. to ganin cewa ƙasa tana so da dame ɗin shine muga ya kamata zaɓi ɗin guda biyu ne ko kowa ya zanna gidansa a ɗakinsa ya zanna yana shiru ko kuma yana ta koke-koke yana tofa allah tsine ko kuma mu tashi mu haɗa gangami mu haɗa kanmu mu ga ta inda za mu taimaka ceto kasar mu da wannan lokacin da muke magana ana samun kiraye-kiraye daga sassa daban-daban wadan suna cewa suna son kasar su ta kansu wadan suna so a kori waɗannan mutane daga wannan gefen ƙasa a mai da shi wata gefen ƙasa ana kashe-kashen mutane kuma ana maganganu manya-manya musamman ma abin da ya fitar mana hankali mutanen da aka zaɓa maimakon su ne ya kamata su yi magana mai kyau na hada hankalin jama'a su ma suna cikin masu tada hankalin jama'a a irin furshin da suna yi a kullum waƙiya siyasa kenan kalaman ministan shari'a abubakar malami sun janyo masa jangon a jihar sokoto a watan maris sa'ad da ya ambaci wani da sunan shugaban jam'iyyar apc na jihar alhali lamarin takaddamar shugabancin na a gaban kotu ciyaman zaɓaɓɓe na jam'iyyar apc na jihar sokoto ciyaman tabbatacce wadda shari'a ta tabbatas alhaji mai nasara sani mun bayyana sokoto saboda an kiran shugabanni na gari shugabanni na alheri ba shugabanni na tsiya ba ko tsiya-tsiya shugabanni masu gina ga masu gina al'umma ba masu rusa su ba kuma shugabanni na tamu ba irin tasu ba ce isa sadiq acida shine shugaban jam'iyyar ta apc da aka ayyana a jihar daga bangaren tsohon gwamna sanata aliyu magatakardawa mako kes ɗin ga yana wurin appeal court a matsayi ne na chief law officer shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata cikin shari'a a najeriya shi yake aikata muna son malamai shi fahimci nan jihar kwatutu ba jihar Kebbi bace sannan mun ga abin da ya faru lokacin da aka yi zaben kananan hukumomi a jihar Kebbi mun ga abin da ya faru ga Runwatai mun ga ya kasa kawo Runwatai mun ga bala'in da an kai a Runwaci to muna fatar ba wannan hushin ne yake son shi zo shi sauke gare mu domin ba mu yan jihar Sokoto mun haka sai Runwatai ba a jihar Kebbi sannan abin da ba mu mamaki ne ya zama alkali ga abin da gaban kotu wurin kamfen na siyasa ai mun yi kira ga mai girma shugaban Najeriya da ya cire shi domin bai cancanci zama ministan shari'a ba inda har zai zo shi din wannan a gaban kamfen ka malami ya yi rantsuwa cewa zai adalci ga dukkan dan najeriya har ila yau a cikin watan ne kuma wata takaddama ta barke tsakanin jama'ar kudu da arewacin najeriya kan tsarin mulkin karba-karba inda 'yan kudu ke ganin lokacinsu ne ya kama bayan shekaru takwas na mulkin shugaba muhammadu buhari mun yadda muna shan wuya wannan ba da ja to amma idan muka sake komawa ruwa wannan gangancin da zamu yi tsalle na biyu zamu yanzu zamu yi tsalle na uku shine a ɗauki mulki a baiwa kudu ni ban na suka dan kudu ya fito dan arewa ya fito a kowace jama'iyya ai primary election a zo a yi zaɓe wanda Allah ya bashi ya ci da kuri'a a mutane ai sun suka zaba kuma kuma mai shaɓe su suka jiyo amma a ce an yi zaunin an bai wani guri wai wani guri ba su da haƙi kuma ƙasar su ce suna da yanci wasu akan me to sai dai ba 'yan kudu kaɗai ba har ma da wasu 'yan arewa kamar tsohon gwamnan jihar kano ibrahim shekarau sun bayyana goyon bayan tsarin na karɓa-karɓa har yanzu a ƙasar nan muna da ƙaiƙayin yadda da juna kuma tilan ne da allah ya haɗa mu ƙasa guda mu yi duk da za mu a hankali na yadda da juna ɗin nan wato kowa a ba shi dama ya ji cewar da kabilarsa da addininsa da yankinsa su ma 'yan najeriya ne kuma a ba su dama domin in dan garin da aka yi zama bai aiwata da abin kirki ba mai amfanin sa na fahimce ka dai kenan kai kana goyon bayan karba karba kamar yankin arewa ta yi ta yi a miƙa ma to amma ya zama na cewar kowace jam'iyya ta kalli yanayin ta yanzu a apc misali dan arewa bahaushe musulmi ya shekara takwas mu gingine zancen ya yi daidai ko bai daidai ba ya iya ko bai iya ba wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilin amma wakilci na mutum ya ji cewa nasa ne ike yi yana da muhimmanci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku kashi na biyu na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai bankwana. kwana. a madadin jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka to a gaida na sanyin na kafin mu karkare ga wannan sako gasar kofin duniya shine babban sha'anin wasa a wannan shekara ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai ƙayatarwa inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da kungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki daya kai ba za a bar 'yan kallo a baya ba waɗanda suka bar su na afirka suka je birnin doha za mu kasance a baki ɗayan gasar kar ku bar a bakku a baya a wannan nishaɗin na sashen afirka da muryar amurka ku bar mu more wannan gasar kwallon kafa mai ƙayatarwa tare. haka yake na gwamma ga hanifa ta sake shigowa da tishin muhimman kanin labarai yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na dakile yaduwar covid a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar sin da ma duniya baki daya wato fafatawar da ke gwada karfin fasahar da ke sa ido kan yanar gizon kasar sin da ake kira great firewall Daraktar kungiyar kare hakkokin bil'adama ta Human Rights Watch a China, Sophie Richardson, ta ce da alama jami'an kasar Sin na komawa yin amfani da wasu hanyoyin fasaha marasa karfi don dakile sakonni da ake yadawa ta yanar gizo, yayin da masu zanga-zangar suka kware wajen isar da sakonnin ta hanyar kaucewa matakan gwamnati na sa ido a intanet. Ƙoƙarin da Amurka ke yi na ganin an sausauta zaman tankiya tsakanin Turkiyya da mayakan Kurdawa a arewacin Siriya da alama bai yi wani tasiri ba, inda dukkan bangarorin biyu suka ƙi sassautawa duk da gargaɗin da ake yi na cewa duk wani rikici yanzu zai taimaka wa ƙungiyar ta'addancin IS ne kawai. Jami'an ma'aikatar tsaro da na sojin Amurka sun ce suna tuntuɓar Turkiyya ƙasar da ke da yin ƙungiyar tsaron ta NATO. da kuma dakarun siriya na sdf da kurdawa ke jagoranta babbar kungiyar kawance a yakin da ake da is amma har yanzu ba a cimma wata matsaya ba a jiya talata sanatocin amurka 61 suka amince da kuri'ar kare auren jinsi daya da kuma na tsakanin jinsuna yayin da wasu su 36 suka yi akasin haka sanatocin jam'iyyar republican sha biyu ne suka kada kuri'ar amincewa da kudirin wanda za a tura shugaba joe biden don sanya mashi hannu ya zama doka bayan ya samu amincewar karshe a majalisar wakilan amurka a gaishe ki masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin ciwon mace na aisha ma'azu. shirin da ke nazarin kalubale da mata ke fuskanta tsakanin al'umma kamar kullum za a iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hama da kari a shafinmu na intanet hausa hausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da hanifa kabir isa da ta karanto labarai da hadiza kyari da ma maryam dauda da baba yakubu makeri da suke cikin wannan daki da kuma jumbe hamza da ya haɗa shiri da bada umarni da injiyan mu na yau kyle alheri ke muku fata alheri